الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 29 ne ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1440 wanda ya dace da bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2018 a littafin turawa muna darasi na hamsin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratul rasul sallallahu alaihi wasallam na imam ibn kasir idan za ku iya tunawa muna kan bayani ne dangane da wato gazzotu hawazin ko kuma gazzotu hunain yaƙin hunain lokaci ya ƙware mana ba mu kammala ba za mu tashi akan wata farraƙa wata وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون ويقتلون ويؤسرون فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسار بين يديه وهذا صلى الله عليه وسلم أموالهم وإيالهم السليمة أي منذ نقول gaba ko baya baya kenan to na yi gaba da yawa kenan to shi kenan um, ثم sallallahu alaihi الله sallam وسلم na حنينا um, sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yunkura ya isa wannan wuri da ake ce shi Hunain shine malai fassara mana yace wa huwa wajin حذور من أودية تهامة وقد كملت لهم حواذن فيه وذلك في عماية الصبح فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد فذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين وذلك أن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر ومعه من الصحابة أبو بكر وأمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقسم وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون وهو صلى الله عليه وسلم يومئذ راكب راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذام وهو يركضها إلى وجه العدو والعباس آخذ بحكمتها يكفها عن التقدم وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ya yunkura ya tafi wannan wuri da ake ci da shi Hunain wani kwari ne Hunain din asalin Hunain wani kwari ne daga cikin kwarurrukan Tihama Tihama akan ambaci Makka Makka da kuka sani makkali ana ce da ita ita ma tihama so sai ka ce shi hunain wani wadi ne ko wani kwari ne daga cikin kwarurrukan da suke um, tihama waƙad lahum لهم حوازن fi. kafin annabi ya je su waɗannan ƙabilu na hawazin sun je sun wato sun ɓuya sun fake sun riga musulmi zuwan wurin ba don komai ba saboda makida irin ta yaƙi yana daga cikin wato abinda abokin gabanka zai yi maka ya maka illa iya fi ka dabarar iya yaƙi ko da ka fi shi yawa ko ka fi shi ƙarfi in ya fi ka wayon yaƙi to zai maka illa illar da suka yi musulmi a nan wanda wannan ya yi tasiri matuƙa har ya sa wato suka kakkashe musulmi da yawa a wannan wurin sai suka bi wannan kwari suka ji suka ɓuya suka faffake musulmi suna zuwa wurin kawai sai suka ji ana musu ruwan kibiyoyi kafin su zauna su kimtsa su su su tsara ina za su makale kuma abu na biyu da ya taimaka wajen wato kakkashe musulmi da suka yi sun je ne fi ce subhi wato a sauran duhu na dare mana dab da asuba an ce subhi mana kafin hasken asubahi yayi suka je kaga ba za a jar ba kuma ba da fitilu aka je aka ta haskawa ba suna kallon musulmi suna ta shiga suna ta shiga suna ta shiga sai da suka bari sun shiga kawai sai suka yi tafi musu barin kibiyoyi wannan yake nuna maka wato gabar da take wato kunshi a cikin zuciyar kafiri dangane da musulmi shi sa suka yi wato abinda haushe yake cewa kwaf daya suka yi musulmi fa hamalu alal muslimina hamlata rajulin wahid bugu daya yanda ka san za su daki mutum daya ka san dukan mutum ɗaya ba wahala ko to haka suka yi musulmi wannan ta sa musulmi da suka ji wannan suna jira kawai suka ji ana tare su dole suka juya dole su bar wannan wurin su koma wani wurin su gudu su koma wani wurin da su samu shiri saboda wannan wurin ba da daɗi kamar yanzu wuri ne ka taho kana zama sai ka ji cinnaku cinnaka yana ta cizonka dole ka tashi ka canza wuri so su ma suna zama suka ji suka ji kibiyoyi kawai ai sai suka juya ai ba wanda yake waiwayan wani to daman na gaya muku a farkon yakin akwai wata magana da wasu suka faɗa wanda kuskure ne suka ga yawansu su musulmi suka ce tab amma dai yau kam ai ba wanda ya isa rinjaye mu saboda wai wai ba mu da yawa kai yau muna da yawa yau za mu gama da su lan nughlaba al-yawma min killa. yau ba za a taɓa rinjayen ba saboda wai mu kaɗan ne ba mu da yawa to Allah baya son wannan magana Allah baya son a yi alfahari da yawa jama'a Allah yana so ne kai alfahari da ƙarfin da ya baka shi kai alfahari da taimakon da zai yi maka duk lokacin da ka ga mutum yana alfahari da shi ya mallaki kaza. ko yana da kaza ya isa kaza to akwai damuwa kuma nan gaba sai mutum ya samu mushkila to shine Allah yake cewa ku tuna wa yawma hunainin idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ku tuna ranar yakin hunain da za ku je yaki yawan ku ya burge ku yawan ku ya kayatar da ku har kuna ganin ku masu yawa ne to wannan yawan naku bai wadatar da ku da komai ba inji ji Allah wani abu sai ubangiji kuma ƙasa ta muku kunci da abin da ke tattare da ita mana kuka jima wato ƙasa ta yi muku matsi duk faɗin duniyan nan in ka ji ta ma matsi akwai damuwa misali duk yadda kake cikin yalwa da wadata idan wani tashin hankali ya same ka wallahi sai ka ji ma mata maka matsi zan daɗa buga misali za ku gane kun ga dai yanzu sanyi muke kusan kowanne mu da ɗan abin sanyi a jikinsa wallahi in tashin hankali ya same ka wallahi gumi za ka yi sharkaf za a ka jiƙe da gumi kana kana sharewa goshinka a yanzu ɗin da asuba yanzu ji za ka wato ka rasa me yake damunka ka rasa samun sukuni to lokacin da wannan musifa ta same su ai ƙasa duk faɗin duniya sai da ta musu kunci ne Allah ya ce sannan kuka juya baya wallaikin mudbirin kuka tafi ko juya baya ashe yawan naku bai muku amfani ba to da wannan bawan Allah da wanda za su yi wannan magana lokacin za su faɗa su ce ka yau dai muna tsammanin za mu samu tallafin ubangiji to da ya fi to amma ba su iya faɗan haka ɗin ba to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara musu wannan ya nuna musu ƙarfi ba a hannun ɗan adam yake ba a hannun Allah yake ya ubangiji muna roƙonka a gare ka muke neman tallafi da agaji da Allah ba mu isa ba ba mu kai ba Allah duk abin da muka sa gaba duk abin da kai mana a duniya ka ba mu ce muku daga gare ka kuma Allah karama mu da ruɗuwa ko da dukiya ko da mulki ko da ilimi ko da wani ƙarfi ko da wani isa Allah mu ba komai bane Allah ka sa mana a zuciyar mu ba mu isa ba to in Allah ya maka wannan arziki ya ce muke ka to shine zaka ci samun nasara a cikin rayuwarka to bari mu ji me faru Imam Ibn Kasir ya ce eh abin da ya faru وذلك أن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة أي سبودا وسدق شكنسو أم suke cewa mu yau dai in dai dan mu kaɗan ne ba za a yi nasara a kare mu ba wani zai iya tambaya ce to ina manzon Allah yake lokacin sallallahu alaihi wasallam yace wa sabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yafirra shi annabi yana nan shi bai gudu ba Allahu akbar shine suna bayani akan Isa da tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su ganin jarumi irin Annabi ba jarumi sallallahu alaihi wasallama a wajen ibada rashin tsoro ga tausayi ga kuma jarumta Allah bai ci gobe wani an samu wasu daga cikin sahabbai da suka tsaya suka ga annabi bai tafi ba to wanda su mutu su ma a tare shi a lokacin duk ma me za a yi akwai abubakar akwai umar akwai aliyu akwai ammuhul abbas akwai babban annabi abbas shi ma bi ba akwai 'ya'yan abbas ɗin guda biyu akwai fadl suna ne fadl akwai kusam wanda waɗannan suna cikin waɗanda suka yi annabi wanka bayan ya bar duniya wannan 'ya'yan abbas ɗin fadl da kusan akwai abu sufyan ibn al-harith ibn abdul muttalib akwai ɗansa ja'far akwai wasu wanda imam ibn kasir bai kawo su waɗannan su ne za a iya irga ba sun tabbata suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci manzo Allah yana kan wata taguwarsa da wani sarki ya bashi mai suna Farwa ibn Nufasat al-Juzami Farwa ibn Nufasat al-Juzami annabi abun mamaki akan kalla lokacin ana ta gudun ana tafiya suna ta harbe shi kuma yana ta zungurar alfadarar tasa ta ƙara gaba ta shiga cikin abokanan gaban Shi ne. wa huwa yarkuduha ila wajhi al-adu shi Abbas baffan Annabi sallallahu shi yake rike da linzamin haka kamar shi Annabi yana kanta yana rike da igiyar wato shin bi hakamatiha lijam kenan igiyar da ake jan wannan alfadar shi kuma Annabi yana zafura ta kai gaba shi kuma Abbas yana yi yiwo baya da ita saboda yana ganin ya Annabi zai je da shi ya ana ta kashe mutane suna ta sunkuyawa ana harbowa suna sunkuya kuma Allah ya kare annabin duk harbin da za su yi ba su iya harban shi ba annabi yana tura ta gaba abbas yana jawo ta baya annabi yana tura ta gaba abbas yana jawo ta baya me yasa abbas yake jawo ta baya tausayi ga annabi kuma baya so a rasa wannan babbar ran a wannan lokaci wannan in zai nuna mana wani abu yan uwana yana nuna mana tsabar tsananin ƙaunar da sahabbai suke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ba wani wanda zai ce yana san annabi sama da sama da sahabban nan su su a aikace suka yi ko kuma an bar mu da maulidi haka ne mana san annabi a gurinka shine yin maulidi ka kwana kana kiɗa kana waƙa ka sha sauti a yi casu shi ne son annabi ga inda ake son annabi na gaskiya na ka tsaya ka yi gaskiya ka hutar da kanka daina rudar kanka kana shiga cikin hayaniya abu na biyu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawakkala ala Allah kamila tawakkul tawakkali ya yi tawakkali ga ubangiji wato cikakken tawakali, ta yadda gashi mutane ake kashewa amma ya san Allah zai taimake shi kuma ya samu taimakon Allah wa huwa sallallahu alaihi wasallama wanda Allah lokaci yana ta kiran sunansa yana cewa anan nabiyu la kadib ana muttalib yana ainihin wato boye sunansa yana cewa shi annabi ne bai ce ana muhammad ba ka lura bai ce ni Muhammad, muhammadu da tsabar Allahu akbar wato tsabar miƙa al'amari ga Allah shi ai annabi ne ko Allah tabaraka wa ta'ala ya kir wato ya bashi annabta so wannan ai Allah ne ba bashi zama annabi ko Ya ce to ina shaida muku ni dinnan annabi ne ba ƙarya kuma ni ne dan gida Abdul Muttalib Allah ne turo ne wannan aikin kuma hakan ya tabbata huwa nabiyyu la kadhib huwa ibn abdul muttalib sallallahu alaihi wasallam amma nabi yace thumma amara al-abbas wa kana jahira as-sawti an yunadi ya ma'ashar al-ansar ya ma'ashar ashab ash-shajara ya ma'ashar ashab as-samra falamma sami'ahu al-muslimuna wa hum farruna karru wa ajabuhu لبيك لبيك وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها وأخذ سيفه وترسه ويرجع راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اجتمع حوله إصابة منهم نحو المئة استقبلوا هوازن فاجتلدوهم وإياهم واشتد الحرب وألقى الله في قلوب هوازن الرؤب حين رجعوا فلم يملكوا أنفسهم ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصن بيده فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها وفسر قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك وإني في ذلك نظر لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويقتلون ويأسرون فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديه وهذا صلى الله عليه وسلم أموالهم وإيالهم ما لأيك سوى سنن النبي أمر عباس ثم أمر العباس فأنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباس Azan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abbas dama Abbas mutum ne mai jawari saut ko jahiru saut mai sauti mai babban sauti ne in yi magana ana ji da ƙarfi Kasa akwai wanda zaka ce ya kirawa ne zai ƙare kiransa a nan masallacin ma ba za ku gamanci ba <laughs> wani kuma in ya kwalla kira watakila wanda yake can ƙarshen layin ba zai iya jiyowa haka Allah yake halittar mutane ba yawan cin tuwo bane ba kuma kiba bane wani sautin sa babba ne yana tafiya nesa wani kuma sautin sa karami ne to Abbas yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su sauti mai tafiya nesa yace ya ka gaya musu ka kira Yesu, saboda annabi ya ga cewa an gudu an sha ruwan kibiyoyi an gudu ya ku ansar ya ku waɗanda kuka yi wa manzan Allah baya a ƙarƙashin ashajara iz yubayyi'unaka tahta ta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa samun fatan qariba ya ya ku musulmi ya ku suwaye duka yace a ta kiransu yana kiran nan malam sai musulmi suka jiyo sautin abbas a lokacin suna gudu wahum faruna suna gudu suna tafiya saboda ana tarbi wallahi da suka ji saucin suka yi karru wa jabuhu sai suka dawo shi ne karru suka dawo wa jabuhu suka amsa kiran suka ce gamunan nan labbaika labbaika kalmar labbaika in balarabe ya ce labbaika na'am kenan kamar ka ce musa sai ce na'am to in balarabe ka ce wannan musa sai ce labbaika wana na amsa maka me kake so gani shi sa wai aka ce alhaji in yaje aikin haji sai ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik me ma'ana shi ya Allah na amsa kiranka gani na zo kai kace aje ayi aikin haji to gani na zo labbaik allahumma labbaik labbaik na amsa maka la sharika lak baka da abokin tarayya labbaik na amsa maka ana ta mai mai ma'ana ka amsa kiran Allah shine ya yake cewa alhaji ya tafi ya amsa kiran Allah Allah ka samu cikin masu amsa kiranka suka dawo suka ce ga su wato abun tausayi imam ibn kasir yake cewa wa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yasniya ba'irahu li kasrati al نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها وتصبد الأمر وأن شيء تاكي متين إن يذوب أو النور بإسي يسنك يدرع أمنسا مس مسئن دذي كنت الدشيبا صبد وسؤال وسؤال wato أن kakkashe su wasu an harbe su a inda ba za su tashi ba wala mutum kawai sai dai duro daga kan raƙuminsa ko dokinsa ko abin hawansa ya duro ƙasa ya sanya kayan faɗan shi kawai ya shiga wa aka da dir'ahu fa labisaha wa aka da saifahu wa tursahu mutum ya riƙi takwabinsa da kuma wato wannan garkuwarsa turs garkuwa da ake sawa ta yaƙi ta yadda in an sari mutum zai kare ko an harbi mutum zai kare wani zai iya cewa to ai ana yin harbi yaya aka yi mutum ya kubuta ana harbi eh suna da wannan kamar lema take haka abu mai faɗi haka na ƙarfe kana riƙe shi ko harbi aka yi da kayan haka na ƙarfe ne al sai dai faɗi in ma kibiya in ma takwabi ne aka sari mutum da mutum ya kare haka to sai dai a sari wannan abu to yana taimakawa kware da gaske a kansu kuma suna sa hular kwano haka kwano hula ce amma ta ƙarfe ta yadda ko da tsautsayi zai sa a harbi mutum to za ka ga kibiyar ba za ta iya fasa masa kai ba don makasa ne wasu suna sawa har a ƙirjinsu ma da jikinsu ga baki da to duk suka ta ɗaukan kayan wannan fadarin mutum sai ya sauka da kan raƙuminsa ya tafi da ƙafa gurin annabi wa yarji urajilan ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajilan yana mai tafiyar ƙafa har gurin annabi har sai da mutane suka taru wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum ɗari hatta idza ishtama'a hawlahu isabatu minhum isaba ana nufin jama'a jama'a sun kai mutum ɗari to lokacin ne tunda sun kai sun ga sun kai wani adadi sai suka fuskanci waɗannan kabilar hawazin hawazin ɗin nan su ne suka kakkashe mutane a wannan yaƙi na hunayn فاجتلدوا هم وإياهم كلمة فاجتلدوا تلدوا تنالهم تضاربوا سكي تدوتي دوتي هربي هربي سارة لكن سارة شيني فاجتلدوا تسوس هبا لأكا تيما سنكي متن دليل كم سورا كافران سو حواجر ياكي يطننتا كدوبا إيا متن لذن نسكداو سوكم وطن تنبلا لنن واشتد الحرب ko washtaddatil harbu yaƙi ya tsananta to sai Allah ya ce miki musulmi bayan an koya musu wancan darasi sun sake dawa annabi ya sa a kira su sai ya sanya tsoro a cikin zukatan su wannan kabila din wa alqallahu fi qulubi hawazin ar-ru'ba hina raja'u Allah ya sanya tsoro a cikin zukatan kabila hawazin yayin da musulmin nan suka dawo abinda nake so ku gane anan yanzu anan aikin waye ne aikin Allah ne kana jin karfin kibiyoyinsu da da kayan fadan su yasa su hawajin suka ji tsoron su a ba su bane ba shi bane kenan dai Allah nan da aka nemi taimakonsa sa tun farko da ya kamata a nemi taimakonsa sa tun farko to shine ya kamata a ci gaba da neman taimakonsa sa a ko ina ake yanzu da aka dawo ɗin ma ba shi ya aikin sa ba ka ji tsoro yasa a cikin zukatan kafuran ba wai tsaba sara da suka da makamin da musulmi suke da shi a lokacin yasa suka ji tsoro ba a'a kawai Allah ya samu tsoro ka san wani lokacin haka kawai ka ji tsoro a cikin zuciyarka Allah ne ya sa maka to wannan iya nuna mana wani abu yana da cikin musulmi mu da tsarike Allah kuma mu ci gaba da neman taimakonsa shi addini malam kullum in kana karatu ya zaman to karatu ne yana taimaka ma wajen dasa maka aƙidarka ta kafu a ƙulla alaƙarka da Allah cewa Allah ne yake yi shi ne saƙon Allah ne zai maka komai a rayuwarka kuma shi ya kamata ka nemi taimakonsa kar ka yadda su raba ka da Allah su haɗa ka da wasu rataye-rataye da wasu makale-makale da wani neman sa'a a wajen wane-wane in nayi kaza zan samu sa'a kar ka yadda da wannan ka rike Allah in ka rike Allah ka rike babban kamu insha Allah zai taimake ka wallahi da haka Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan waɗannan kafirai falam yamliku anfusahum basu iya mallakan kawukansu ba shi kansa manzon Allah dabarar da yayi Allah ya taimake shi malan su suna harban musulmi da kibiyoyi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi tsakkuwa a tafin hannunsa ya yashi ƙasa ya ɗaga su jefa cikinsu da wannan jifan da ya yi babu wani mutum guda ɗaya a cikin waɗannan kafiran face sai da wannan tsakuwa da annabi ya jefa ko wannan yashi da annabi ya watsa sai da ya je same su gaba ɗaya shi shiga idansu Allahu akbar haka imamu Musulmi ya rawaito wannan hadisin da imamu ahmad da imamu abdurrazzaq sanani yanzu wannan aikin waye mutanen da malam sun fi dubu kaza a ce a ɗebi a ɗebi yashi a ɗebi ƙasa a watsa musu kuma kowa sai da taɓa shi ba aikin Allah ba ne? aikin Allah ne shi kansa ɗaukan jifan ka kwatanta fa ka ɗebi yashi fa hannunka ka watsa iya ina zai tsaya nan kusa zai tsaya amma ka duba da annabi ya dauka sallallahu alaihi wasallam da ya watsa sai Allah ya ɗebi wannan kasa da ya watsa ya tafi da ita can mutanen da suna sun kukkuye suna cikin karkashin bishiyoyi karkashin kwari bayan dutse da waye amma wallahi kowa sai da sakon annabin nan ya ishe shi tunda ka ki ka karbi sakon sanan alqur'ani da hadisi to ga ga sakon makami ne zai ba ma ya sane ka yanzu wannan aikin na waye aikin Allah ne to shi yasa kullum in Allah ya tashi maka taimako kullun ka jira daga ina zai maka taimakon karka ne fassara ta yaya ka ce abu zai gagara in ka shiga cikin kunci akwai lokacin da za ka shiga cikin kunci mala ka duba can ba mafita ka duba can ba mafita kai a iya tunaninka na ɗan adam kana ganin kai me za ka yi suka ce ni dai na miƙa al'amari na ga Allah ina jiran kawai ya bani mafita wani mutum ne ana tafiya a mota barayi yan fashi suka tsare mutane aka bazama aka shiga aka gudu gudun tsira gudun kar a mutu aka danna aka shiga daji yana cikin gudu yana gudu yana gudu bai sani ba kawai sai je fada cikin wani kwazazzubo wani rami a shautu wani rami ne wani kogo ne wani tsohon rijiya ce tsindam ya fada mugun rami kuma bai zai iya fidda kanshi ba yana zuwa ya je tarar da katon maciji a cikin wannan ramu a kwance ce bai taɓa ganin maciji irin wannan ba ya fi shi girma lokacin da idira ya fada macijin wai yana bacci ya naɗe yana bacci kuma har yadda ya faɗa macijin nan bai tashi ba kuma ba shi da inda zai kama ya fita a nan gudun sai ya kira shehu eh ina shehu nan da ake leƙa ake sa leƙa hotunansu in za a faɗi ake kiran sunansu ku gaya wa mutane gaskiya ku daina yaudarar mutane kuna halakar da su ku gaya musu gaskiya ku taimaki mutane ku ɗora su akan aƙida ku daina ɗora su akan akan akan shirka shirku billah yanzu anan akwai wani ɗan adam da zaka kira sunan su taimake ka to ko shi shi ne macijin da ya rika shi ba haidai ya san ya zai ba wato akwai abubuwan da ba su bukatar ma a ja maka aya ko a ja hadisi a hankalci ma wato just simple analysis za ka yi zai nuna maka kawai Allah shi ne ya kamata ka rige amma Allah ka rama mu da ɓata to ya aka yi aka kudu aka rasa yadda za a yi ka san Allah ya ce mai shi da waya waya Allah ya bar masa wayarsa a hannunsa waya wannan wayar to da ita ta buga Yace ce yana neman tallafi har gari ya waye ana ta yi kuma Allah ya rike masa cajinta kaga aikin Allah ko aka aka yi ta bi aka yi ta tracing aka nemi kamfanin waya suka ce ai yana daidai wuri kaza aka yi ta tracing da jami'ai aka zo aka yi tracing aka yi tracing aka zo har aka ji ga inda yake to kuma ba wani bari ya shiga wurin ba ka san me aka yi mai sai aka zura masa igiya mai tsawo yana kallo ta tana zuwa tana zuwa tana zuwa har ta zo ya rike aka ce to ka daure kanka da kanka za a ja ka wannan jan kuma sai abin da Allah yi hakan ya ɗaure kansa da kansa malam har yanzu macijin nan bai tashi ba ina jin irin kasan nan ce mai dogon barci ko suka yi sallama da maciji ya sama ya bar maciji a gaban aka fitar da shi fa kharaja yamshi ya fita ina tafiya da kafarsa waye masa wannan aikin Allah wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mumini duk wanda bai san Allah ba zai ji daɗin lamarin rayuwa ba in ka san Allah sai ka ji daɗin Allah ko me ya tayar maka da hankali wallahi tallahi nake gaya ma ka miƙa lamarin ka ga Allah ka yi haƙuri ka dage ka takure zuciyarka ka ta yadda akwai Allah Allah kai ka halice ni kai ka jefa ni wannan hali ina neman tallafi daga gare ka ka bar masa ba wani abin da ya gagare shi wallahi tashin hankali shine lokacin da suka raba maka hankali suka ga cewa ka kama kaza ka kama kaza ka kama kaza ka kama muna yin wannan bayani saboda yana da alhaka da rayuwar mu akwai mutanen da yanzu ba su yarda samun su Allah ne yake musu ba an dora su an ce musu bin wane ne shine zai sa su samu mutum in wani abu na arziki ne ubangiji ya bashi bai yadda ya roƙi Allah ba sai ga yana ta makale makale yana ta race race yana ta bunne bunne ai kaza sai an yi kaza in mulki mutum yake nema sai an sa ya ta kisan kai ko ya zubar da jini ko ya ci mushe ko ya wani abu makamancin wannan malam mutane sun a akan haka sai ka ji ai ana rayuwa ai ba zai ka rayu ba dafa'i ba ai wani yana da dafa'i ai wasu a dora su akan tsafi wasu akan kaza akan kaza saboda ana yin wasu abubuwa sai ga mutum in ba ka yi imanin ba sai ka kawai ai wani abun tsoro ne ai wani ya zo ya abin da ya ce sai wani yake cewa ku rabu da shi daga nan bai zai ƙara zuwa ko ina ba ƙwarai fa kuma mutumin yana zuwa ya yi abin da ya din wani ya ce kai da daka masa tsawa ce tsaya a nan gurin ɗan uwansa ne mutum kawai sai ya tsaya mutumin da ana ganin jarumi ne ya isa ya gallabi mutane da wani ya zo ya daka mai tsawa sai ya tsaye da shi sai wannan din ya zama abin tsorata wani akwai dafa'i kaga ya kafa wani amma baka san ya aka yi ya samu wannan dafa'in ba galiban sai sun kafirce da Allah sun yi shirka sun bauta wa aljanu sun ki yin sallah sun yi kaza sai samu wannan abin aljani zai iya maka yanzu ko ma ana ta ai wani yana kama barayi wani in barayi suka gan shi tsayawa su yi wani kaza ka <laughs> is not normal ai ai babu ne normal ba ai da ya shiga wai wai wai wai da ya shiga daji in ya kewaye dajin nan yana kewaya shi to ba wanda zai iya tsallaka wannan gurin za a zo duk a kame su in an yi magana sai ba shi ce ai Allah ya ba shi ai dafa ne da shi to daga nan kuma ya zama boka ke sai a zo ana neman kaza da wurinsa akwai abubuwan da ba a so a rinka yin bayani yaya ake yin abin don kar wani ya koya ne amma yana iya yiwa amma matsalar za ka bar Allah za ka bar Allah aljani da kake ji ana cewa aljanu aljanu din ana iya suna alaka da mutane yayi su saka ka kafirce da Allah ka sha jini ko su hana ka yin wata sallah daga cikin salloli ko su saka ka rinka zama a cikin najasa ko a saka ka rinka yin wani abu ne na daban wani mutum ne a cikin unguwarsu irin mutanen da suka yarda da irin wannan yana neman wani abu na duniya wallahi malam sai suka sashi kullun dare irin karfe biyu da rabi zuwa uku kullun sai ya fita ya yi tsirara ya kewaye unguwarsu tsirara jikitar wani ya fito wata rana wani larura ta fito da shi ya aka ya aka ya gan shi ya kuma gane shi bai ce komai ba ya aka yi wani yanayin kuma ya daɗa sawa wata rana yi da ganinsa saboda dole sai ya wuce ta kofar gidan shi mutum ne sananne ɗan unguwa amma ya je bokaye sun bashi magani daga cikin maganin abin da yake nema ya samu din zai rinka yawo tsirara na adadin wata kaza ko sati kaza a cikin tsakiyar unguwarsu sirrin shi ne yadda zai yi yawo tsirara ɗin nan ya yi yawo tsirara ɗin nan to in ya gama yin aikin dafa in ya haɗu to kowane mutum ne kuma zai rinka ganin sa ya san komai naka kuma ya gama da kai kamar a shayi wanda ya ganka tsirara ya gama da kai abinda aka ɗora shi akai kenan to shine wata rana wani da ya gan shi ya zo ya tsaye da shi ya ce wane ka ji tsoron Allah ya ce me kake nema yanzu wannan yawon tsirara da kake yi lahira kake nema magidanci ne kai da mutuncinka da iyalinka da 'ya'yanka ka rinka fita cikin dare kullum kana kewaye saboda kana neman wani abu na duniya ka ji tsoron Allah ka koma gida ka saka sutura ka kwanta a gidanka yadda kowa yake kwanci cikin sutura yaya Allah ya rufa maka asiri za ka tona wa kanka asiri akwai tonan asirin da ya wuce wannan ya baka gidan da za ka kwanta ya baka suturar da za ka rufe jikinka bai mai da kai kamar dabba ba dabba ce ba ta riga ba ta da wando kuma yanzu kana tsammanin wannan tonan asirin shine rufin asiri a rayuwarka yace ka koma gida ka ji tsoron Allah sai koma gida to zai je nemi canjin wani lakanin kenan tunda lakanin ya karye an gan shi shi kuma wani kangon gidansa yake yi a kangon gidansa ne kangon gidansa ku yi haƙuri don Allah a rinka gaya muku wannan ku gane halin da mu suke nisantar tauhidi shi kuma a kangon gidansa ne anguwa amma ya rufe kangon ba wanda isa shiga in ba shi ba shi kuma shiga yake ya yi tsirara shi ma da rana zigitir yake yin tsirara yana kulumbutansa da surkullansa yana kewaye a ciki yaya aka yaya yaran unguwa suna bol wata rana Kawu wani yaro ya danna bal ta fada ka duba tonan asiri kaga yara to yanzu ya za wallahi wannan kangon ba a shiga wani ya ce kai ku tura ni zawon dauko ta aka tura yaro yana hawa yana hawa katanga sai ya tarar da mutum yana kewaye zigidin tsirara da rana ba da daddare ba ya ce ku sauke ni ku sauke ni a to hankalin sai dole ya tashi mana ya haka wallahi alhaji wani ne wallahi bai da kaya asiri ya ta ka duba irin wannan to suna nan misalai da yawa duka akar magana akan neman duniya wannan duniyar da kake ganin ta mai kyalkyalin nan wannan da muke kashe kanmu mu mu rasa inda za mu mu kasa bacci mu ka saboda kullum sai mun neme ta mun tara ta mu tara ta kuma babu da tabbata mu tara ta babu da garanti nawa ne suka tara duniyar ba sa jin daɗin ta a farka da imaninka da taƙawarka wallahi kuma ka maka komai ni'ima wallahi kuma ka kwantar da hankalinka duniya ce za ka ci za ka sha za ka rayu ba shi nan ba ne in Allah ya sa da ba za ka mutu da yunwa ba amma ba ka yadda ba ka ce sai ka fi wani sai ka yi wani sai ka fi wani sai ka yi wani ilahi Allah karba mu da rafkana duka wannan abubuwan ina so da Allah ku dawo da hankalinku nan ku duba mu'jizar da Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya yi masa ko ya nemi taimakon wani ko kun ji sun kulla sun rufe sun binne Allah to abin da ake so ka kama Allah ka huta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma shi lamarin Allah wallahi ko bala'i ya dora maka in dai ka rike shi wallahi sai bala'in ya zama mai sauki sai hankalinka ya kwanta manta kake da shi kai baccin ka lafiya kalau tas za ka baccin ka tashi shi ne malam yake cewa wasu malaman sun fassara wa ta ramaita iz ramaita walakin Allah a lokacin da kai jifan nan ba kai kai ba Allah ne ya yayi bizalika da wannan da wannan kisar ta yakin hunai. to amma Imam Ibn kasir ya ce a'a shi a wajensa akwai ta cewa dan me saboda ita wannan yayi ayar ta sauka ne a kisar Badar kuma sai da aka fara yin Badar kafin a yi yakin Hunain so wannan an dai samu ko coincidence ne an samu dacewa amma haƙiƙanin ayar tana magana ne akan istar da ta faru a yakin badar in ji imam ibn kasir kuma ya cancanta a matsayinsa na babban malamin tafsiri masanin asbabun nuzul hawazin suka ruga suka gudu a gaban musulmi musulmi suka ta su suna ta ribace su ku duba waɗanda suke ta kashe mutane aka gudu yanzu gashi an dawo Allah ya yi aikinsa ana kashe su ana ta kama su a matsayin ribatattun yaƙi babu wani daga cikin sabon nan mutum ɗari da ya dawo face walla ya dawo da ribatattun yaƙi ba ɗaya ba biyu ba malam sai ka ga sahabi ɗaya taho da kafirai uku hudu biyar shida ya koya su ce ku tafi gurin annabi mu je waɗanda za su kai ta harbin su ɗazu illa wal asara bai ne dai manzo Allah ya ce to maza maza su kawo duka duka dukiyoyin da suka zo da shi da ainihin wato iyalahum da iyalansu ce duk ku taho gaba daya to shine ma yake cewa wan hadha tawaifa min hawazin ila awtas fa ba'atha sallallahu alaihi wasallam ilaihim aba amir al-ash'ari wasmuhu ubay wa ma'ahu ibnu akhihi abu musa al-ash'ari حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين فقتلوا منهم خلقا وقتل أمير المسلمين أبو عامر رماه رجل فأصاب ركبته وكان منها حجفه فقتل أبو موسى آه، قاتله وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك وكان أحد إخوة أشرة إخوة أشرة قتل أبو عامر التسعة قبله فالله أعلم ولما أخبر أبو موسى صلى الله عليه وسلم بذلك استكبر صلى الله عليه وسلم لأبي عامر وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين والثاني أيمن ابن أم أيمن والثالث يزيد ابن زمعة ابن الأسود والرابع سراقة ابن الحارث ابن عدي من بني الأجلال من الأنصار رضي الله عنهم وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله صلبه وفي قصة أبي قتادة رضي الله عنه شكرا ya ce ana cikin wannan an kakkamo su a matsayin ribatattun yaƙi to sai aka samu wasu cin ƙabilin hawazin ɗin sai suka je suka makale a wani wuri da ake ce da shi autas autas ɗin ismu makan ne shi ne wani hazat tsawa'ifa min hawazin ila autas su sun koma wani wuri suka killace kansu suka tsaya a wannan wuri to shine manzon Allah ya aika musu wani mutum mai suna Abu Amir al-Ash'ari yanzu an samu labarin kafiran nan na Hawazin sun samu rauni kuma an kakkashe na kashewa a yanzu ga wasu har ribato su ribatattun yaƙi amma ga wasu sun yi grouping sun hadu a wuri guda to shine manzo Allah ya ce to bari bari mu aika musu wani shine sai ya tura musu wani mutum mai suna abu amir al'ashari sunansa ubaid abu amir ɗin alkunyarsa sunansa ubaid a tare da shi abu amir al'ashari akwai wato ɗan wato ɗan uwansa ɗan ɗan abu musa al'ashari kun ga sunan yayi abu amir al'ashari ɗan uwansa abu musa al'ashari to lokacin da aka tura shi ina akwai dan uwansa dan dan uwansa ibnu akhi dan dan uwansa mai suna abu musa ashari yana rike da tutar musulmi a cikin jama'ar musulmi hamil wurayatul muslimin fi jama'atin min al da suka je sai suka kashe mutane da yawa a cikinsu a cikin kafiran hawa zai fa qatalu minhum khalqan a lokacin aka kashe wannan abu amir wannan abu amir din da annabi ya tura zuwansu wannan guri na kafiran nan a wannan fadar da aka yi na biyu kenan to shi kuma sai aka kashe shi shi musulmi ne me ya faru wani ne cikin kafirai ya harbe shi ya saita gwiwa sai harbe shi a gwiwa ya harbe shi da ya harbe shi jini ya ki tsayawa sai da jinin sai ya kare gaba daya ba zai iya tafiya ba ba zai iya yunkurawa ba shine ce ramahu rajulun fa asaba rukbatahu wa kana minha hatfuhu hatfuhu ana nufin mautuhu wannan harbin da aka yi man shine dalilin mutuwarsa wanda i kashe shi din abu musa fa qatala abu musa qatilahu wanda ya kashe shi shi kuma abu musa ya kashe shi ba an kashe musulmi ba to wanda ya kashe shi din shi ma Allah ya sa aka kashe shi an rama kenan a wata riwayar aka ce in wanda ya kashe wannan abu amir ɗin musulunta yi shi ne sa ya ce wa qila bal aslama qatilhu ba da zalik ɗaya ne shi wannan mutumi ɗaya ne daga cikin ‘yan uwa guda goma waɗanda abu amir ya kashe su wancan abu amir ɗin da aka kashe akwai mutane ne guda goma ya kashe tara to saura shi wannan guda ɗayan to shi wannan ɗin shi kuma ya samu nasara tunda Abu Amir ɗin ya kashe masa ƴan uwa guda tara to shi kuma bari me ya kashe shi in mun ɗauki riwayar ya kashe shi wasu kuma suka ce a'a ya musulunta ne ya musulunta to ya musulunta bayan ya kashe Abu Amir kenan sai ya musulunta bayan ya kashe wannan Abu Amir kai kuma abu musa ka kashe shi yaya ya kashe mana dan uwa zai zo musulunta sai ya kashe shi walamma akbara abu musa sallallahu alaihi bidalika istaghfara li abi amir yayin da aka bada labari ga manzo Allah ga abin da ya faru sai manzo Allah ya ce Allah ya gafarta wa abu amir yayi shahada kenan abu amir ne yana daga cikin mutanen da suka yi shahada a wannan lokaci rabia arba'a ɗaya ne daga cikin mutum hudu da shi abu amir akwai akwai aiman ibn ummi aiman um, ku rinka jin sunan nakin nasu saboda mu rage yawan saka sunan nakin gargajiya ko aiman suna ne abu amir suna ne ko amir ya fi ka saka ɗan juma ko ɗan jummai ko kande ko talatu ko laraba ai haƙuri fa yadda zai na kira wani suna a saka sunan sahabbai wanda annabi ya ambace su da shi shine amfanin an maka haihuwa sai ka tambayi malami sai ya gaya ma suna mai kyau idan baka rike ba akwai yazid ibn zama ibn aswad akwai suraka ibn al-haris ibn adi min bani ajlan cikin mutanen madina to mushrikai fa wannan an gaya mana wanda aka kashe cikin musulmi wannan karan kenan mushrikai an kashe da yawa daga cikin su to a wannan yakin ne nema manzo Allah ya fada wata ka'ida cewa duk wanda ya kashe wani kafiri falahu salabu yana da kayan jikinsa gaba daya salab su a da in kafiri zai zo yaƙi sai ya kwalliya ya ado sa zinari hular zinari marikin takobinsa na zinari alfahari ma'ana da kaya mai tsada to shine annabi in an zo irin wannan sai ya ce duk wanda ya kashe wani kafiri cikin waɗannan mutanen kayan arziki da dukiyar da ke jikinsa na musulmin ne wannan zai sa ka yi jarinta tun daga akwai dan fa'ida ko ba ka bane to kuma wannan kaga akram kallahu <laughs> yana nuna mana motivation a addini akwai shi motivation wanda ka dan yi wani abu kace jama'a duk wanda yake za za a dan samu akwai abun goro ba kullum fi sabilillahi fi sabilillahi ba dan adam <laughs> Allah Allah Allah yayi shi yana son in yayi abu a kyautata masa to kai ma ka zama a siyasar zamantakewanka a gidanka aiki ne da za a yi maka kyauta ka ce ayi kaza zan ba da wani abu ba laifi abinci ne ka yi wata watakila ka ce ki dafa abincin da za a ce maka miki kuwa hakkinta ne ta dafa amma watakila don siyasar kyautatawa ta yi baki da yawa ta yi musu abinci mai kyau wata ranka zo ka zare yan dubu biyar ka ce gashi wannan kima ki je ki rage zafi wannan yana da kyau yaranka ne watakila wani yaro ya wanke maka mota ka ji daɗi zo kai wa wanke motar na a cikin ku ne zo ka zaro yan dubu ɗaya ka ba shi je ka sha ruwa ka kyauta mota ta yi kyau gobe baka ce ma za ka biya ba zai wanke ta wallahi dole sai an <laughs> rayuwar ta za buƙatar siyasa musamman inda za a ɗan ba da wani abu to ba matsala eh inda za ka ba da wani abu ko mun karancin sa kuwa kuma ko yaro ko yaro kwanan nan bari mu gaya muku wani abu da ya faru in yara ne ƙanana haka yara irin yan nazari irin nan sai nake na samu yar minti da alawa haka sai nake ba mun malam malam dan ba su to sai kullum kuma sun zo sai sun zo kaga yaro dan karami fa wani ma baya magana sai a zo a tsaya malam sai dauka sai in bayar to wata ran abin ya kare sai suka zo suka taru nace babu za ku ci gyada kace za na dauki gyada na ba su to kullum yanzu sai sun zo ka duba ɗan ƙaramin abu da bai kai ya kawo ba ɗan adam Allah ya gina shi yana son a kyautata masa ko ragon gidanka ne kake kyautata masa za ga ladabansa daban ne a gare ka haka ne Allah ya ba mu ikon kyautata wa juna mu a cikin kissar Abu da Allah ya yarda da shi duk wanda ya kashe wani yana da salaf to annabi yana wannan kaga bayan ganima fa da zai bayar wannan wani bonus ne ka gane ko in kai kaza za a baka kaza to dan adam yana son a bashi bonus Allah ka yafe mana abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh